Dans la commune d'Inaté, c'est une case de santé où l'agent avait reçu des menaces A yankin karamar hukumar Inatas jami'in wani gidan likita ya samu barazana daga 'yan bindiga daɗi saboda haka hukumomin yankin da na jiha suka ɗauki matakin rufe gidan likitar kuma ba da daɗewa ba wasu 'yan bindiga sun zo gidan likitar garin garai kusan ayeru inda suka tilasta ma jami'in likitar ya ba su magunguna dole ya biya musu bukata domin ya tsira da ransa ta wannan dalili aka ɗauki matakin ɗauke jami'in likitar sai ba bayan ƙura ta lafa a yankin musamman da yake akwai bayanai da ke nuna cewar 'yan bindigar na neman jami'an kiwon lafiya domin su kula da mutanensu da suka ji rauni cikin wannan rudani ne jama'a suke rayuwa a halin yanzu amma duk da haka babu matsala a game da kula da marasa lafiya dama gidajen likitar ayeru ba su karɓar marasa lafiya da yawa kamar na bani bangu da bankilare ne da ba su wuce kashi arba'in cikin 100 ba yayin da a wasu departamomi na jihar an zarta kashi 50 cikin 100 inda ke da kwai cinkoson jama'a wasu matsaloli na hana musu isa gida gidajen likita wato tsibirai ne kamar garuruwan firgun yasan kutugu mayan garuruwa ne masu jama'a da dama amma suna kewaye da ruwa kuma gidajen likita suna da tazara da su cikin dare sai sun yi dogon nazari kafin su ɗauki kwale-kwale musamman da yake akwai barazana ta dorina matakan da muka ɗauka shine samar da kwale-kwale masu inji domin karar inji tana razana dorina sai dai kuma akwai tsada domin injina ne da suka fi injinan motoci shan mai wata matsalar kuma ita ce ta wajen yan gudun hijira inda mata ke aihuwa gida sosai kuma gidan likita da wajen su bai aiki a kai suna fara aiki ne daidai karfe biyu na rana saboda dalilai na tsaro.